ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma barkan ku da sake kasancewa a tare da mu sabuwar rigima tsakanin dauda da yara. da kuma naziri sarkin waka yayin da wani mai amfani da damar saye waka ya zagi dauda ka huta rarara wanda ake ganin cewa kamar yanayin salon wakar tasa ya zo daidai da naziri sarkin waka wanda har ma muryar wanda wannan ne ya kai ya kawo ga masoyan da dauda ka huta rarara suka fara neman daukar doka a hannunsu wajen ganin cewa da yadda wannan mawaki ya kasance to babu shakka fa mai irin salon naziri sarkin waka to babu shakka yaron naziri sarkin wakan ne ko naziri sarkin waka ya so ko baya ya ki to babu shakka shi shine nan ya sa a zazzage rarara masu haɗa editin da masu haɗa wuta a social media suna ta haɗa hotunan rarara da naziru sarkin waka yanayin yanda naziru sarkin waka ɗin yake mamin ɗin wannan waka da wannan gayan yayi zaka zata saboda Allah da gaske ne amma sai dai kuma hakan ba fararre ba ne kawai dai haɗa haɗa ne wanda mutane suka saba yi to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin me yake faruwa menene gaskiya al'amari a dangane da wannan abu menene makasudin wannan rigima ta su kuma ina ne rigima za ta je ta kwana sai ku fara biyo mu da subscribers gami da kararrawar sanarwa wanne kan kara mana karfin gwiwa wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran wani sabon mawaƙi mai amfani da damarsa ya yi amfani da damarsa yadda ya yi waƙa ya zazzagi rarara wanda hakan ake ganin cewa kamar amfani da damar nasa ya babbaya da kura yayin da ya haɗa rigima sabuwa yanzu a tsakanin dauda ka hutu ranar da naziri sarkin waka wanda kuma dama shi ma sai da ya hango damarsa ta wajen ganin cewa naziri sarkin waka akwai wata baraka da kuma wata feluwa da take neman barkewa tsakaninsa da rarara din sai amfani da damarsa da zai samu suna sai fito yi waka zazzagin naziri rarara din wajen ganin cewa ya ƙara suna wa idon duniya da kuma idon naziri sarkin waka kowa ya san naziru sarkin waka ya fito ya bayyana wa duniya yanayin irin yadda aka taya shi kimanin naira miliyan 150 wanda ya ki amincewa har da mota mai kimanin kudi naira miliyan 80 wanda kuma yake amincewa da wannan kuduri na waɗanda suka taya shi akan cewa ya bar jam'iyyar pdp ya dawo jam'iyyar apc wannan ne ya bawa dauda ka huta rara damar fitowa ya faɗa albarkacin bakinsa akan wannan magana da naziru sarkin waka ya fito ya faɗa yayin da ya fito yake bayyana wa duniya cewa ko da wanda yake neman takarar ne a pdp wanda yake neman takarar shugabancin kasar aka bayi waɗannan kuɗi to babu shakka zai iya janye wannan takara tashi wajen ganin cewa abokin takarar nasa ya samu nasara ballantana shi da yake dan koransu wanda idan an bashi waɗannan kuɗi ba lalle ne ya tsallake ba it dai inda dauda kahutu rara ƙarara aka yi wa tallan wannan kuɗi da kuma wannan mota to babu shakka zai karɓa ko da komai aka ce zai yi yanayin yadda ya nuna wa duniya hakikanin gaskiya wannan din ya bar baya da kura yayin da masoyan naziru sarkin waka su ma suka fito suna ta faɗan albarkacin bakin su a dangane da abin da dauda ga hutu rara ya fito ya faɗa akan naziri sarkin waka wanda suke ganin cewa lalle babu shakka naziru sarkin waka ba kwaɗayayye ba ne kuma yana yin soyayya ne da aƙida wanda idan dai har yana son abu to tsakani da allah zai so haka zalika haka in yana kin abu tsakani da Allah zai kihi kuɗi ba sa sa shi ya soyayya haka zalika rahin kuɗi ba sa sa wa ya ki soyayya shi yasa ma ya fito ya bayyana abin da ya faru amma kuma dauda ka huta rara ya fito yana ta shi wannan dalili ne ya sa wannan matashin mawaƙi mai amfani da damarsa ya fito ya amfani da damarsa wajen ganin cewa ya yi waƙar zagin dauda ka huta rara din duba da irin martanin da ya mayo wa naziru sarkin waƙa akan maganarsa ta cewa an taya shi kimanin kuɗi naira miliyan 150 da kuma mota ta miliyan 80 wanda kuma yake amincewa da wannan kuduri na waɗanda suka taya shi ɗin shine har wannan mawaƙi ya fito wajen ganin cewa ya yi waƙar da zai ciwa dauda ka hutar rayara mutunci wanda hakan ya yi matuƙar samun nasara wanda yanzu haka yaron yana ta trending a social media da kuma waƙar tashi wanda dama shi mutum ne mai amfani da damarsa kuma ya yi wajen ganin cewa ya amfani da damar tasa dai kuma rigima na neman barkewa to kafin dai mu ji menene abin da makasudin takamaimai abin da ya sa yaron ya waka sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu ku ci gaba da yi mana likin da comment